mahauci ne yana alfahari da kasancewa hakan saboda gadon gidansu ne shi wannan mutum bashar sunansa kuma aka fi sani da lakanin sunan bashar ɗan yarima a kasuwar malamin daga tun yana cikin kuricensa aka koya mai wannan sana'ar fawa ya shaida cewar yau fiye da shekara 25 yake wannan sana'ar wannan sana'a ta sai da nama gado na ne ni matsayin dan sarki nake bisa wannan sana'a don haka ba ni yadda da wannan gado abin ya bani sha'awa bisa kan wannan wannan sana'a ruhin asiri da na gani yan uwana na ga kai wannan sana'a bai kamata ba in yi watsi da ita ba na ce ita ya kamata in rike a kasuwar malamin daga inda yake sana'ar tasa tsagin nama da dama ake gani kan teburinsa idan ya zama da kashin kansa yake sayan raguna cikin jarin da ya keɓe don hakan da yawa suke wa'anda da kyar suke yin hakan ganin kariyar kasuwar ta wannan fanni ina sayan rago jika hamsin jika arba'in talatin duk dabbar da na sau da izinin allah ina iya samun shekka biyar ciki wata har bakwai ana isa in allah ya kawo kasuwa mai albarka kana iya ka samu har shekka goma cikin ta na samu ne aure ina kyautata ma jama'a da dama waɗanda ne suke ƙarƙashi na. hakika haka wannan kariyar kasuwar na sassauta sha'awar yin wannan sana'a kamar yadda bashar dan yarima ya jaddada a ganin sa rishin jari na sa mutane da yawa ga canza sana'a matsalolin busa kan kuɗaɗe ne na jari gari da mutane ba su da su Roshe ke hitawa yanzu ta sa ku yi gyaran takardu a ce za a ara muku kuɗaɗe ku mai da wani ɗan lokaci kuna zubi sai magana ku ta kuma ta wace don haka nan mutanen ma yanzu kalilan ne masu arzikin da za su sayan dabba sayan kadu daga cikin mutum ɗari biyar zai wuce mutum goma mai arzikin ya sai bisa da kuɗin shi ya yanka a rumfar mahauta ta kasuwar malamin daga gogayyar tsakaninsu a bayyana take yana daidai da cewar tun wasu 'yan lokuta wannan sana'ar na fuskantar shigar dabobi da aka yanka ta bayan fage a ɓoye wani lamari da mahaifin bashar ɗan yarima ke cewar akwai mahautan da ke ƙoƙarin kawar da wannan tabi'ar tare da haɗin gwiwar harabar gidan ilabaji.